We see this cued towards females. Wannan ne jawabin da shugaban hukumar kididdiga ta kasar Ghana Farfesa Samuel Kobina Enim ya yi a lokacin gabatar da rahoton kuɗaɗen da al'umma ke samu tare da na kashewa wato Household Income and Expenditure 2022 a inda yake cewa kafin kwata na uku din shekarar 2022 kimanin mutane miliyan 1.7 ne ba su da sana'ar yi kuma kashi biyu cikin uku duk mata ne abinda wasu masharhanta ke ganin yana tarnake ga gudunmuwar da gwamnatin Ghana ke bayarwa wajen tabbatar da ci gaba gaba mai dorewa ta majalisar dukkin duniya wato sustainable development goals fauziya adam mai zugan kare hakkokin mata a ghana na ganin su ne waɗanda ya kamata ma a fi mai da hankali a kansu saboda suna ba da gudunmuwa masu yawan gaske wajen tabbatar da ci gaba na kasar gaskiya wanga report da yan statistical service suka rawaito ga gaskiya akwai damuwa sosai saboda mu mata akwai contribution da yawa da muke taimakawa gidajenmu especially cikin ƙasa. baki daya za ka zo ta bangaren gidajenmu idan aka samu ce wurin aikin mijinmu kamar namiji in ya samu wani tangarda daga cikin gida ko ita mace na ita za ta dauki nauyin gida komin ciyarwa komin zuwa su komi komi ita mace za ta ta fama da ciwo har kamin namiji nan ya zo ya gina aikin shi ba amma in dai mace ba ta aiki a za ka samu mijin kuma aikin shi ya ba ta. to kaga kamar an samu wani abu daban kuma cikin gida kenan ban da wannan akwai amfanoni da yawa saboda za ka iya samu ci gaba na wurin aiki in dai mace ke gaban wannan aiki shi kamar aikin nan ya bunkasa ya ci gaba fiya ga namiji ne. Shi ko mataimakin ministan ma'aikata ta kasa Ignatius Bafo Eguwa da ya halarci taron gabatar da rahoton ya bayyana gamsuwarsa tare da cewa gwamnati za ta yana ta iya bakin kokarin daidaita jinsi musamman ta fannin samar ma al'umma sana'a a kasar domin cika burinta na bada gudunmuwar raya ci gaba mai dorewa ta majalisar dukkin duniya wato SDG a takaice. This report will guide we the policy tsimic. To sai dai a wani bangare na ba da nata gudunmuwa wajen shawo kan matsalar rashin daidaita jinsi ta fannin sana'ar yi a kasar Ghana. Wata mata Najat Adam mai aikin sa kai a fara horar da mata aikin ado da kwalliya domin ganin sun yi dogaro da kai. Ni da kaina na tashi ban da na yi, da na koyi na ga akwai amfani ciki. Shi na ce no na yi shi open saboda matasa su ma su samu su yi me su yi su koyi saboda in yau me shi aure ma bai damun mijin shi. Wasu mata da suka amfana sun ce wannan sana'ar da sun ka koya zai taimaka musu da wasu 'yan mata. Sunana Samira Mahmud da na kare su da ina gida zaune ba aiki. Shi na zo Queenat. Yanzu dai na koyi aikin ado da kwalliya. Mana pass. Insha Allah ni ma ina fatan ni ma in jin bude shago na domin ni ma in koya ma wadansu waɗanda ba su da sana'a. In su ma samu kuɗi. Sunana Shamsiya Isa. Yanzu haka ni ma na pass ina so nima ma in buɗe shago na in samu yara nima in taimake su su samu kuɗi kaɗan kanda su ma suna katon wani abu su yi su si. Ingantuwar damarmakin mata da yancin su a muhimman bangarori kamar na samun ilimi da kiwon lafiya da siyasa da tattalin arziki da ayyukan yi abu ne da ake matukar bukata a duniya ganin yadda aka bar su a baya hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana